A cewar alkalman asusun lamuni na duniya wato IMF dai, an samu ingantaccen ci gaba a fannin tattalin arziki na duniya. Wannan dai batu ne da ya dace a ce an yi marhaban da shi. Sai dai a cewar shugabar asusun Christian Lagarde, ba haka lamarin yake ba. Growth, in our view, Ta ce bunƙasar tattalin arziki batu ne da ya dace a gani tun daga cikin gida, ba a matakin ƙasa da ƙasa kaɗai kamar yadda ya kasance a shekaru gwamnati da suka gabata ba, amma a cikin ƙasashen. A fili take dai shekaru gwamnati kenan da birnin Davos na ƙasar Switzerland ya zame dandalin sheki ayar masu ruwa da tsaki waɗanda kuma su ne ke cin gajiyar cuɗanyar kasuwanci na bai ɗaya. shugabannin manyan ƙungiyoyin kasuwanci da jigajigai a fannin kuɗi da shugabannin siyasa sun cimma yarjejeniyar buɗe kan iyakokin ƙasashensu don shigar da hajoji da ayyuka har ma da kuɗaɗe a wani mataki da suka kira samar da yanayi mai inganci na shuɗanyar bai ɗaya sai dai a zauren babban taron tattalin arzikin na davos na bana wanda shine karo na 48 wakilai na dasa ayar tambaya dangane da yadda za a warware matsalar cuɗanyar kasuwancin na bai ɗaya ta hanyar tabbatar da adalci a dai hannun kuma a kare tsari na jari hujja daga nata akidin. Rashin adalci da daidaito dai su ne manyan batutuwa da suka mamaye jawaban zauren taron. Mahalarta na ganin cewar masu fada a ji su ne ke cin karensu babu babbaka ta hanyar tsara irin harajin da za a iya biya wanda ke ta'allaka akan irin ribar da suke samu akan hajojin. Don haka ne masu adawa da wannan manufa ke neman mafita musamman ma a ƙasashe masu ƙarfin tattalin arziki. Manyan misalai guda biyu dai shine ficewar Birtaniya daga kungiyar tarayyar Turai da zaben Donald Trump a matsayin shugaban kasar Amurka. Morris obstfield jami'in tattalin arziki ne a asusun lamuni na duniya IMF. Ya ce masu kada kuri'a a kasashen da suka ci gaba a fannin tattalin arziki na dasa shakku kan hukumomin siyasa dangane da ko za su iya cimma tudun dafawa a fannin tattalin arzikin kasashen. Firayim Minista Narendra Modi na Indiya kasar da ke zama ta biyu mafi karfin tattalin arziki a yankin Asiya ya yi kokarin kare cuɗanya ta bai ɗaya a jawabinsa na buɗe taron tattalin arzikin na Davos. sai dai shi da kansa ya yi amanar cewar a zahirin gaskiya kwalliya ba ta biyan kuɗin sabulu shugaban ƙasar switzerland alan bassett da ya jawabi kafin modi ya hakikanci cewar ko tunanin cewar matsayin kasuwanni ne za su daidaita komai labari ne na kanzan kurege kawai an dai sha samun ra'ayoyi masu karo da juna tsakanin shugabannin ƙasashe kan wannan batu a cewar guy standing farfesa a jami'ar london da ke kasar burtaniya so we've had ya ce cikin shekaru 20 da suka gabata an rage kudaden harajin kamfanoni zuwa rabi kuma ana sa rai zai sake sauka saboda gyaran fuska da aka yi wa tsarin harajin amurka muna da tsari irin na rangwame wanda ya haifar da gibi a kasafin kuɗi to sai dai a yayin da murya ta zo guda tsakanin mahalarta babban taron tattalin arzikin na birnin davos kan bukatar samar da mafita kan irin wannan rashin daidaito akwai saɓanin ra'ayi dangane da shin ko me ya kamata a yi takamamme da zai tabbatar da hakan